giwa maza kura maza giwa maza yarima yarima dan ah, sarki o kasha dan sarauniya sai luwa yarima yarima ah, kai kura maza ga zaki nan cikin gari yarima. yarewa yarewa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 ke gimbiya ko umme ne sunan naki ne kin ga ai ba na ringa kiran ki gimbiya gimbiya ba ko ringa ce miki ranki ya dade yan gidan nan sa fuskanci wani abu yayi mi waje suna na karima yau wato kun dawo duk kun yo siyayya yadda ya kamata eh, mun siyo wallahi gashi nan duka kayan nan ma kin ga sun yi kyau ji wannan rigan ma yau eh to gaskiya eh wannan siyayya ta yi wallahi to eh, kina ji Allah saka da alkai amin amin to kun san dalilin da yasa na ce ku je ku yi wannan siyayyar eh, ban sani ba wallahi sai kin kin ga ke gimbiya ce bai kamata a ce ki ringa zama a cikin wannan garan ba gwara ki dan ringa shiga mai kyau ki fito yanda kowa zai ganki fes tunda kin ga daga inda kika fito masarauta ce babba A'a Hafsatu, ya naga ana ta ɗan motsa baki ko akwai wani abu ne? Indiya ki mata bayani. A'a Hafsatu ki mata bayani mana. A'a kun ga. Ya ke kamata ki mata bayani. Kin tsaya Hafsatu. Ku tsaya ku nutsu ku gaya min gaskiya me yake faruwa. Daman yayi mai waje lokacin da za mu tafi siyayya sai muka haɗu da wani ɗan garinmu. Ɗan ku? Wallahi. A ina kuma? A ƙofar gidan nan fa muka gan shi a tsaye. A ƙofar gidan nan waye mm. shi kin san sunan shi? Eh gimbiya ki rage sunan shi kuwa. Wanda muka gan shi tare sarkin dogarai ne. Sarkin dogarai? Hmm. Kuka gan su tare da shi? Ko kuka gan shi tare da sarkin dogaran kuma ɗan garin naku? Eh, ɗan garin eh, namu. Ya siffarsa take ya kamarsa take ko ku tuno sunan shi in ji. Ina labarin da muka baki na ɗan tsintuwa? Eh, ina ji. Eh, eh na gane yaron da kuka fito nema wanda kika ce a kansa kuka fito nema ɗan tsintuwa. Ina jin ki. Eh, wanda yake a matsayin mahaifinsa shi na gani da sarkin dogarai fa. La ilaha illallah To di yanda aka yi, Malam Tanimu shi ya kawo Yarima. Shi ne bakon da yake daga ƙasar bare Amma Karima ya gane ku kuwa? Sosai koran ke da ya gane mu. To, yanzu fa asiri na zai tunu. Allah isa bai yi maganan nan da sarkin dogarai ba. Tun da dai duk gidan nan, ca ne musu daga ƙasar ka buga kuka zo. ban gaya musu 'ya'yan sarki ba ne daga can ɗan bari yanzu ko tun da wannan sarkin zancen kai Allah da isa bai gaya masa ba. A yayi mai waje, wakin san ɗan tsintuwan ne shi? Hmm, karima kenan. Yanzu abin da nake son da ku, ku je ku yi sallah, ku huta, ku ci abinci. Wannan tsayuwar da muka yi idan wani ya zo ya gan mu zai zaci wani abin ake yi, in an ji mama zauna tare da ku. ku wuce ciki ni kuma bara in sa a kira min sarkin dogarai muna mun da to wannan dan tsuntuwar yaran da gimbiyan nan ta dan bari take nema ai shine riman nan namu da ake ta tinga-tinga da shi tabbas ni kwa kasuwata ta buɗe a wannan lokacin shine zan amfana da masarautar birnin dala bara in sa a kira min sarkin dogarai Allah isa ba su yi magana da Malam Tanimu ba, ko ina in rufe in datse. Ya muke ciki. ba wani yadda muke ciki ka lalace wallahi kamar yaya wallahi duk ka lalace wa take eh, tabarya take ko ko ko wannan ko da Allah wannan kumbo da aka yi a gaban ki wani abu wallahi ba ruwa na sai in zare na ita kumbo take ko fanteka in ma kwallace ba abin da ya dame ni ke ba ki dinga girmama mun ne ki dinga kasa kasa mun kina da mun a matsayina na hakimi wallahi ba zan yi kasa kasa ba tunda ni ce takamaka ya ake ciki da wannan yaron wani yaro yariman nan ya ake ciki yaron ciki na ai shine yarima dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ya ake ciki da wannan ba da da aminin layi su ne za su samu wai yaran nan da gaske ne a haife su mana da Allah haba marka kin zo kin dauki wani kambu kin bani ni na rasa da zan yi abun na yaran nan an ce kuma ga cin yari ya fara magana yo ba za ya fara irin magana magana ba ka je kai wanka sai da nace in za ka murza kambun kullun sai ka murza shi so goma ba mi haka da ki ne ba a a a in kin ga mun zan ida dan ma da bai ga ma ba dan ma kuma eh. kin haukace ne sirrin namu zaki dinga dauka kina gizo kina fitarwa me har dan maji da wannan zancen ba haka bane mafarki to kamar yaya mafarki ne yaron nan ya aka ya fara magana ya fara ji kai ya aka ka fara magana da fanteka kumbo dan Allah ba wannan zancen muke ba wallahi dole sai an yi wannan tukunna sai ka gama tantance mini matan nan na miki labari na ga ina dauniya da kai ina wahala da kai ga juna binka ni baka shigar da ni baka fara neman aure wani da ke waye jagora wallahi ne kai waye jagora wallahi ni ce jagora tunda ni nake kawo a to sai ki aure ni aure ni aure ni in ke ce jagora aure ni sai ki aure aure ne sadakin wallahi ni garan aure wallahi kin haukaci wallahi me wallahi garan aure ka ba kin ga wannan zancen da Allah ba shi maka zo yi ba marka yaron nan ne abin da yake bakanta mun rai wannan al'amarin mun yi shi ya kuma zauna daram amma ya aka yaron nan ji ya fara magana har ya fara ansawa to ai ba kai amfani fa da kambun nan yadda waka mai ya mahaukaci ne ni wai yo kai da mahaukaci dalla dakata yo kai ba mahaukaci ne kai na faɗa mahaukaci kuma sai baka san girmama ne ne wallahi wallahi ba zan girmama ka ba tunda ba mai daraja bane kai ni din kai din ina neman zama sarkin sarkin mahaukata ba marka ina jinka kin ga dan Allah dan annabi ki ya hakuri ke ta ci sai za ka cuce ni a'a ba za a dinga jin kanmu ba dan girman Allah ki hakuri. ina jin ka atalo atalo dan matsona yi mun kirare fulani fulani zinariya ungwayya ta gwagwai gwagwai haka ne sarkin gobe mm, mm, mm. alherin Allah haka ne eh. ta amana jakadiya sahura ba eh sahura da anya mm, da haka yanzu nake son in shiga cikin gidan mu haɗu da ita eh ai na je gurin boka ba na gaya ma ba ya ba ni sa'a sai ka ga me kake so ni a cikin gidan yar me ganye ta haukace wallah ta haukace su dudu su dudu Allah wallah ta haukace san ba komai akan ta sai sai jaraba da masifa da shegen san salalla yawa markatawa markatawa ai sai a ba ta salallan ai ko eh, to yanzu me ka so na na je gurin boko Allah duk na cinye kuɗaɗe na kamata ya kaɗan wannan samun wani abu ka shekaru sun ja mun daga wannan magana ki ba mu gama ba kike ɗoran watan ki ɗoran watan ki ɗoran watan wasu zan iya ɗauka dan Allah to ina jin ka jagorancin al'umma da zan yi eh, jagorancin aljanu dai ina jin ka to ina ji har da ki fa za a ci ribar abin nan eh, riba zinari yanzu eh, wani zance ke so yi yanzu ke yo wanda ka kai ma ka ɗebo min hauka zancen rima fa muke na tunu kin san akwai alkur'ani a kaina sangayoyi eh. da na zazzauna na su malam dan killo su malam dan ruwan tsa su buzun kwami su hadarin tilawa ina jin hadarin tilawa magana jin nan da yaron ya dawo ike ni na rasa ya zame da wannan gabar karatun alkur'ani aka masa ka san eh, duk masifarka duk a tsabibancinka mm. duk wannan kuma kaye mm. billahi azimu alkur'ani na daban ne kwarai eh, da gaske to kuma shi wannan sihiri lokaci ne kuma kai ka saki abubuwa da yawa karatu ne aka karanta mata yau me ban sani ba karatu ne aka karanta eh, ka halaka dai ka halaka ni <laughs> Allah isa ban ya wala ka tuce ni wala ban da dan Allah tsaya tsaya wala ka tuce a ji Allah Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Fulani, barka da yamma. Me gado, yau ke ce a gidan namu? Wallahi na ce bari in shigo in gaishe ki. Ai kuwa kin kyauta kwana biyu dama ina ta jajanki. ki. Ya wajen yayan duk kuna nan kalau dai ku? Suna nan lafiya kalau sun ce ma a gaishe ki. To madalla. Wani ko Fulani ya ake ciki da maganar gimbiya ne har yanzu ba su dawo ba? Wallahi mai gado su gimbiya lamarin sai addu'a har yanzu dai ba dawo ba. Ya naga fuskar taki ta canja lafiya dai ku? Kai lafiya dai ba lafiya ba. Fulani, daren jiya ne wayewa garin yau, ne wani bakin mafarki. To, subhanallahi. To, me ya faru? Wato, Fulani a yadda na ga gimbiya dai to, don na ganta a cikin wani mawuyacin hali. Ana ta dukanta, ana ta gana mata azaba. Abin dai ba dai kyan gani, tana dai neman ɗauki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. mai gada ki kwantar da hankalinki insha Allah wasu biya suna cikin kwanciyar hankali saboda mai martaba ya tashi dakaru an bi sawunsu kuma an tabbatar mana da cewa suna nan lafiya amma duk da haka zan sake tuntuɓar mai martaba game da wannan batu da kika zo da shi in ji wani hali kuma ake ciki yanzu to alhamdulillah Allah ya ji mu alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi To ki dan zauna ki huta ko mai gada kafin an jima sai ki tafi ko? A ba komai fulani, ƙara in koma gida. To bari in shiga in ɗauko miki sako ki kai wa yaya ko? To ba komai. Mm-hmm. Taufa, Allah wannan yarinya, wannan yarinya Allah ka sa tana hannu na gari, Allah ka kare su daga dukkan sharrin abin ki. Ani yanzu ban ga ta zama ba, gurin mai martaba zan tafi duk yadda za a yi a ƙara maganar nemo gimbiya. Abin kuma ya fara ƙara damuna fiye da baya. bismillah mm. Hafsatu, tunanin me kike yi dukin dafa kai? Wallahi ba za ki gane ba gimbiya, ina cikin matsala, ina cikin tashin hankali na rasa me ke min daɗi. Kiga ko kwanciya barci nake yi ba, zumbar sai kiga na tashi gimbiya. wallahi ina cikin tashin hankali wani irin tashin hankali hafsatu mu da muka samu madafa muna ci muna ƙoshi kin manta rayuwar daji ne har ki kasa bacci biya ba za ki gane ba babban tashin hankali na mu koma gida sarki ya ce duk ni na haɗa wannan abin kuma a kore ni gimbiya shine babban tashin hankali na idan kora ce ma gimbiya da sauƙi babban tashin hankalin ya ce a tsire ne. Tsirewa? A ba su yiwu a tsire ki ba Hafsatu. Gimbiya, mutum nawa aka tsire a ƙasar ɗanbare. Ko kin manta ne gimbiya? A Hafsatu ka ki damu, kar ki manta tare fa muka yi wannan tafiyar da ke ba. Ya zan bari a tsire ki? Gimbiya, tafiya tare da ke a hatsari ne da ita. Ai wanda wata tafiyar da a tafi da ke gimbiya. Yanzu kin san gimbiya. Kowa a masarautar nan ran shaɓace ki. Babban tashin hankalin ma ba san inda muke ba. dole in shiga tashin hankali biya. Ni dai Hafsatu kawai ki kwantar da hankalinki domin ina ganin ni wannan ba wata matsala ba ce gaskiya ki kwantar da hankalinki. Ni shawara ta gimbiya ko dai in tafi in baiki ne gimbiya. Ah, ki tafi kamar yaya ki banni. A'a, gaba ta kafar ki. Ke ban da abin ki Hafsatu tun da aka kai wannan tsawon lokacin a tafiyan nan mu taho tare a kai irin wannan tsawon lokacin to don kin tafi ma ai baki tsira ba inda kika je baki tsira ba gwanda ma ki tsaya mu zauna tare. a tunanin gida ki koma can masarauta ai kina komawa za a yi ram da ke kwarai da gaske haka nake tunani gimbiya wai da in koma wallahi gimbiya saboda hankali na a tashe yake amma ina da shawara guda ɗaya gimbiya to ina sauraron ki menene shawarar taki kawai shawarar nan gimbiya tunda ni na zo masarautar nan in yi zamana ke kuma idan Allah ya tabbatar da abubuwan nan kawai ki tafi yake gimbiya tun da kinga ga ɗan kasan mu mun haɗu da shi gimbiya sai in baki shi a can sai ya ajiye ki sai kinga sai ki tafi ni sai in zama na a nan ko ba haka ba can bayan wasu kwanaki sai in da gimbiya ko eh to kun fa wannan shawarar ta ki ta yi kawai sai mu same shi mu faɗa masa ya dora na a amalanki da kayan abinci da komai da komai har na isa dan bari wannan shawarar ta taki gaskiya ta yi kyau haka kawai za a yi ma haka zai fi sauki gimbiya nake tunani yariman da yariman da inda ina nan da numfashi na wallahi bai isa zama sarki ba yariman da ya za ka samu mun tafiya yariman da ya talakawa na amma ban da ni yariman da muna so mu kashe yarima muna so mu kashe yarima la ya mutu fi hawa la ya haya yariman da yarinyar banda. Har abada in a wannan tsarin kake ba za ka gaji sarautar nan ba. Yarinyar banda. In dai zai yi sarki dole sai ya biyayya ga cikin. Yarinyar banda. Sufi Ibrahim wa Musa. Babba aya ce wannan sai an yi alwala zan fassara. Yarinyar banda. Ƙarshen waje ƙofa iyakar mai gari kayansa. Yarinyar banda. A ranakun Litinin zuwa Alhamis. Muna yabawa da kulawa. Birnin dala, birnin da maza ake kwana. Birnin dala, birnin a ciki da malama. Birnin dala, birnin asalin sarakuna. Birnin dala, birni da ruwa da zama. birnin sarki okasha. Ai kuɗa gane kuɗa gane yara na. ana tarwa da iska Darin sarki okasha birnin dalan okasha mafi gani kau da idansa Allah ke ba da sarauta birnin dalan okasha kan sarki nan wasu na sarki ikina na halarin saman sa gudu zaki ake sama zabartu hartu su gida na ado amanar ruwan bandala na dalali mandala ga wani ɗan sarki can ta yi zuru da idanu yana son a bashi sarauta ku gaya masa yayi garaje ya sauka a layin haske bayan da mulki sai Allah shi ke bada waya ana ku gaya masa yayi garaje ku gaya masa yayi garaje ya sauka a layin haske bayan da mulki sai Allah shi ke bada waya mana birnin dala birnin jama'a da mai birnin masoya manzo ne birnin hadari a ruwa birnin sarki sha kasha birnin dala sun yarda da Allah daya shi ke raba da uba shi ke sawa a ruwa cikin birnin okasha